muna iya dunguzawa kenan na'am to da liɗifin Allah maɗaukakin sarki ya sa zadin da ya gabata mun yi takmila na abin da ya shafi suratu shu'ara ko to yau kuma gashi mun shigo suratun namni shu'ara yin na faɗa tunda muna da su da yawa ko ga wani nan ma a wani na ga wani can ma ga wani <laughs> to kaga kowa ya san me ake nufi da shu'ara to sai abin da ya shafi kuma yanzu an zo suratun namli surat tururuwa kuma ana ce mata suratu Suleiman, in an ce man a suratun tsasiyin Suleiman, tsasiyin din Suleiman, to an wannan ake nufi suratu Suleiman ko suratun namli kuma kaga ai wanne ma ya kamata ya karɓi sunan suleiman salamun ladin da waye ya jawo wa namli din ta samu ɗaukakar da ta <laughs> gani ko to sai aka ce suratun namli to la hala ba matsala sai ke cewa ita ma makiya ce ayoyinta a abin nan 93 ne adadin ayatuwa hamsa wa tis'una aya wata ruwayin kuma aka ce abin da ya shafi abin nan da biyar wani da uku a gani ko hijazi kenan mai hamsa da wa tis'una salasa kuma gama gari arba'un basari mutanen basari na shami basarawa da shami su kuma salatu kubi shi kuma salasu shi ma yana mai uku hamsin da uku ikhtilafu ayataha shine yace wa ulu ba'zin shadidin dinnan daga nan aka sami ikhtilafi na aya hijazi ka gani ko to sai ke cewa ha falalan karanta ta ubayy bin ka'abin kamar yadda aka saba ubayy bin ka'abin kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka ya ce wa man a tasin sulaiman ga nan ma wanda ya karanta tsasin sulaiman suratul tsasin ta sulaiman ba wasu malam sulaiman ne zai karanta suratul tsasin ba yana sulaiman ya <laughs> ah, ana nufin wanda ya karanta tsasin wanda ta zo da batu akan annabi sulaimanu da nab kana lahu min al-ajri ladan da Allah zai bashi na hasanat kyawawan ayyuka bi adadin man saddaka bi Sulaiman adadin mu da sai gaskata da Annabi Sulaiman jinnan wa insan wa sa'iral ashya tunda shi an mallaka masa kauniya shi ma daidai gwargwado ya samu abin da ya samu wa man qara abin nan yake cewa bi adadi man saddaka bi Sulaiman wa kadhabahu gwargwadon wanda adadin yawan wanda sai karanta da Annabi Sulaiman da adadin wanda sai gaskata da shi kaga mutanen duniya gaba daya da allanan duniya gaba daya adadin su kaga kuma yake cewa wa Hud da adadin wanda sai gaskata da Annabi Hudu da wanda sai karanta shi wa Shu'aib da adadin wanda sai karanta da Annabi Shu'aib da adadin wanda zai karyata shi wa salihin da annabi wanda zai gaskata da salihu kuma zai karyata wa ibrahim da adadin wanda zai gaskata da ibrahim kuma da wanda adadin wanda zai karyata wa yukhraju min qabrihi wa huwa yunadi la ilaha illa allah la ilaha <laughs> za a fito da shi daga kabarinsa gobe kiyama yana zakiru yana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha haka zai tashi ranar gobe kiyama ka gani ko yana yi la hawla wala quwwata illa billah ka gani ko to kaga wannan ai ba karamin abin da ya shafi a an tawwa bane ba to sai zaman tana cewa abin da ya shafi batu akan suratu namli kenan to kun ji me san ya jiga da kalmar shahada ya shiga kabari da kalmar shahada ya tashi da kalmar shahada ina zakirai to ku zo ga ga sura za ta yi muku su tambi har lahira kana zakiru ai akwai mai fatan ya mutu yana zakiru ya shi kabari yana zakiru ya miƙe yana zakiru to ga sirrin in ka karanta suratul namli za a baka wannan adadi ko muku bakiya ba definitely za ka tashi a zakiru mutum yana fitowa da kabari yana ambatan la ilaha illallah har zuwa ƙarshen aliyin waliyullah salamullah alai to kaga wannan ba karamin abin da ya shafi falala bace wadda bai kamata a ce an yi sakaci da wasa da ita ba to shikenan yanzu za mu karkata bangaren abin da ya shafi jin menene take ji take faɗa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai an dade ana fassarawa ba za mu yi kirari ba ko sai ke ce mana qasim yace ramzun bainallahi war rasul wannan inkiya ce tsakanin Allah da annabi shi ba za mu kara bayani akai ba <laughs> an lura yake cewa tilka ai hadhihi ayat tilka bi ma'anar hadhihi tilka adawatul ishara ce wanda take magana akan abin da yake cin nesa nesa ta ga gada nan? ta kace tilka ai bi ma'ana hadhihi ayatul qur'an wayna ayoyi na alqur'ani al-baqru wanda kake karanta wanda muke karanta wayannan na gaban mu dinnan an gani ko wa kitabun makatubun wa kitabun mubin da kitabun bin littafi rubutacce wadihun fi hali kaunihi hudan ai hidayatun wa bushra da kuma albishiri ai bisharatul lil mu'minina ga mu'minai nan gun aka ce mana abin nan abin da ya shafi qasim aka ce ramzin tilka ayatul qur'ani wa kitabun mubin wannan ayoyi na alqur'ani da kuma kitabun mubin littafi mai fasara qur'ani waye wane ne ma da ala muhammad wa ala muhammad allahumma zalli ala muhammad wa ala to wannan ƴan kwanan bai kamata mu rinka barin ta ba inda Allah ya gwama mana ya ce ayatul qur'an ayoyin alqur'ani in baka san menene alqur'ani bai ce wa kitabun mubin wani ƙari kenan amma na kawo wawi a matsayin wawul azabi a matsayin cewa wannan ayoyi na alqur'ani da ake kawo mana da kuma ali dan abi talib salamullahi alaihi bari mu faɗo ƙuru-ƙuru ko hura da hausa na gani ko shine kitabun mubin ya ce wa zihun fi hali kaunihi hudan fili yake a matsayinsa na eh, shirya an lura manzala ya gaya mana bayan zawaye in an bi shi an shirya kuma ya ce masa ana hadin ko ana menene ma munzirin wa anta hadin bika ya hata dil muhtaduna ni mai wa amene mai wa asawa kuma da kai ne mai shirya zai shiryu zuwa tafarki ba dodar har lahira an gani ko duk wanda suka amsa kira yanzu ba za mu gane waye shiryayye ba sai bayan ba ma nan wanda ya bi ka shi a shiryayye wanda ya ki kuma to ya zama shiriri ta ce to shi ne ba shiryayye ba to shi ce bi hali kauni hudan ai hidayatun wa bushra kuma bushara ne lil mu'minina ga mu'minai shikenan in Allah ya yarda wannan bushara din ga mu'minai in mun yi sa'a batunmu na batun abi abdullahi kila mu dan taba za mu dan dana ga dan goma kuma za mu dan dana kila sai makura kuma sai da tunda Allah ya sa goma ta wuce to sai ke ce mana wayu abin nan alladhina yuqimuna salata in ba su waye mu'minan da aka ce bushara ne a gidan ci su ne wanda suke tsaye da sallah wayu utuna zakata suke ba da zakka wa hum bil akhirati hum yuqinuna kuma suna da yaqini da lahira ba sa shakku kamar jiya da wani bawan Allah da naga yana magana muwalin ne li albayt alayhi da ba a yanka sama a jika shi ne yake cewa abin nan shi yana da ne Allah zai saka shi aljanna tunda shi yana da ne yana son aljanna abi tsalibi to kun ji fa jama'a yana da ne Allah zai saka shi aljanna saboda me saboda ya tabbata shi yana ƙaunar aljanna abi tsalibi to wannan su ne ma'abuda ne. a gani ko ba wai yana sallah ba ya ce ba wai yana azumi ba yana da yawan sadaka yana da kyauta yana a'a kawai yana son imam ali domin an can ayyukan ba su tsamar da kai komai ba sai da wannan ka gani ko to shine yace shi yana da yaqini to kaga yayi wa hum bil akhirati hum yuqinuna kenan to mu'minai kenan la yashakkuna fihi ba su da shakku a al'amarin lahira da abin da ake faɗa innal ladina la yu'minuna bil akhirati amma kaga alamu wanda bai yarda da lahira ba yace zayyana ai jammalna lahum a'malam sai mu kawata musu ayyukansu kamar yaya Allah ya ce an gaishe ku mazajen fama in mutum yana sabo sai Allah ya aiko ya ce yana gaishe shi ko kuma ya ce masa a zai kyale shi ne har sai ya ɗauka a abin ma da kuka ce Allah zai rama muku ko kamar wata mata da ta yi wani sarki ce a Najeriya an lura da aka yi waƙiya ta kira malama muna da fa ana ganin ta ita mu wani hadda wani gundume mai littafi da ta rubuta kawai sai gata ta kira malama muna kuka ce da an taɓa zaki ji zai bayyana to yanzu ga hinan a dai lokacin ka sai da ko sai bace da ta wani bidiyo din tana kuka tana bayani akan wannan jimin sai da su haila ce kilan na dan man da wajeji kuma duk cikin kuwarsa ba za ku sa ya magana akan abin da ya ba sai wata ta siffan da sai da su haila da wata siffa kaza kaza malamin mana ta ce kai kaji da muka yi da wance na ce ana malama ta ce ku yi hankali da yan uwa ashe akwai zubi da yawa na ce malama an lura ce akwai zubi maza da mata akwai zubi maza da mata a gani ko to shine abin da ya shafi eh, istihza'in nau'in da ba su da imani in an faɗa ba ya ce to yaushe ne da kuwa ce kaza to yanzu ma da bai bayyana ba gashin da ake karba a Najeriya bai bayyana ba <laughs> a gani an gwada masa lallai an yi ɓanna a Najeriya kuma dole ne wannan masifar da ake ji da gani ba ta da lokacin karewa har sai lokacin da mutane ta yi suka yi saranda ga Allah lallai sun yadda sun yi ba daidai ba sun yadda ba su san shari'a ba Allah ne ya santa saboda haka bar su zo su bi sun yadda ba bata bane ba amma duk wani abu da za a yi wallahi hagara fito da shi <laughs> hagara fito duk wani yunkuri da talaka za su in dai ba zan sallama wannan ban Allah ba al-mazlum Ibrahim da Zakzaki ya fi zalla na zinata mai abun mamaki to za a sha mamaki kuwa an to shine yake cewa hatta ra'auha hasana sai mu kyale su yawwa abin da suka yi mutanen Najeriya Allah da ala zayyana lahum amalam shine ya maka kyale su kamar yanzu Buhari lokacin da ya faɗi ai kaga addu'a mu ce alhakin mu ce ko sai suka ce sun raba masa addu'a har tura maka aka yi addu'a sai ya miƙe aka ɗebo shi a wani abu aka zubo aka dare shi sai aka zana ga Buhari ya dawo sai murna da su nan ma aka ƙara zayyana lahum mu kenan maganin <laughs> aka zo aka waƙe su burtai maganin ƙara kare bai. kaza kaza kaza yanzu ni ma na jin labarin bura taima la'anatullahi alaihi <laughs> to zai yana da amal daga kafa ne na Allah wa umli lahum Allah da Allah ce muna ba su rada ne inna kaidi matin target dina mai karfi ne na tsara musu wani target ne ka karfa kaidi matinun ka gani ko to shine sai yake cewa ammalna lahum amalahum ai jammalna kai lahum sai mun kawata musu Kawata wa shine a daga musu kafa sai dauka da ba aka ji in aka yaƙe shi ana mutuwa yi ta su ga wani nan hanyar yawan zai Su so zayyana lahum malam kenan ba su san wa umli lahum aka yi musu ba kai di matin A tarawa, sai su ɗauka ma mai kyau ne wa zalika haidu tarakul huda da sun bar huda menene huda Shirya. ko ma masana da dawi ne mai huda <laughs> yawwa sannan a doron asalin da waye ake kira da huda imamu na alaihi salatu sala ga gani ko to tara kul huda sun bar huda su ta mutanen wanzu kuma sun santa sun boye innal ladhina yakatumuna ma anzalna min albayinati wal huda min bada ma bayyana lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inuna la ilaha illallah kai lalle na ya kamata a karkato wa dhalika haizu tarakul huda tarakanahu mu ma sai muka basu wa sha'anihi muka basu da kansu hatta zanat a amalahum a amaluhum fi a ayunihim har sai da ayyukan suka dauka mai kyau suke falazamu ha suka lizibte ta ba gudu ba ja da baya kai ba buhari 4 plus 4 sai a samu zan zakzaki a gidan gurgu shi ma wai 4 plus 4 ba haka zakarin kai mana izgire ba to sai masifa ta zama ita ma 4 plus 4 yanzu ma za ta kama ta goma 8 plus 8 <laughs> musiba ta koma 8 eh, plus 8 kenan ka gani ko mu ga iya 4 plus 8 magan da ƙara sama Allah da ala ya gwada mana ah, abin nan sai shine fofula ya fito ko alhamdulillah to amma wahala fa ta kare sai aka ninkata. dan yanzu masifar tunubu ta ninkata Buhari halin da ake ciki ba yanzu shekara ta nawa aka je to shekarar nan daya ta kwashe takwas din Buhari a bala'i to kaje ma ga ma 'yan canji nan ma sun da sun suka san kuɗi <laughs> to yanzu fa dala to kaga ta linka sama da to to ga 'yan canji na sun mana bayani bala'in tunubu ya ninninka a shekara ɗaya to kuma gaba zai kara ce muna mugun fata ka san madatsatsa madadar da shi ne labbai ka ya alzakzaki to nan aka yi hangin ɗin wannan ci gaban bala'in ɗin na tunubu billahi lalli la ilaha illa huwa wannan shi ne madatsa duk da kasan nan gaba ɗaya ba zanga-zanga aka ce za a fito ba ko da wasan an zanga-zanga su gwada su buga fasta na malam zazzaki duk su fito da ita shine makamin ba bindiga ba kone-kone amma duk mutum ɗaya ya riƙe fasta malam zazzaki in an tashi zanga-zanga su gani in ba ta yi musu amfani ba ba suna cewa mu zo mu taimake su ba mu ma ba mu muke taimakon kanmu ba muna da jagora shi muka bi kuma ku bi shi ku gani mana in ba ku ci uban azaliman ba in kun tashi fitowa zanga-zanga kowa ya daga hoton malam zizi kuma ku samu hoton da ya fita kuma na yanzu din nan na yanzu din nan za a samu a buga shi barja a yada a fito zanga-zanga ku gani eh, rada ko fito ku tambaya ku je a ƙasar nan waye rage ta wuni ɗaya za su yi amma a ƙasar nan ya zama ba kowa wannan ta wuni ɗayan ba sai ya zama ba kowa a ƙasar nan na <laughs> gani to shi kenan insha Allah yake cewa zana a malahun bi ayini mun mai kawata musu ayyukansa a idanan su sai fara zama wasu da zamance da fahimci a amahuna suna ɗimuwa har yanzu ga suna cikin ɗimuwa ai ana ɗimuwa ka yi eh, abin nan eh, next level ko yawwa sai ta zama nasti kebil <laughs> aka zuga mutane aka biya ce kai aka za a ci gaba ya ce eh, to shi gina. ta yake cewa ya ta hayyano na fi Balari? suna ta ɗimuwa suna kai komo cikin baganniya cikin abin da ba shi ne mafita ba ula'ika alladhina lahum wal azab wa'annan irin wannan masu siffa ne wanda suke da mummunan azaba fi duniya wal akhirah yanzu halin da ake ciki a Najeriya mummunan azaba ce ai ba mummunan azaba da za ta wuce ka fita gida ka kasa kawo iyalinka abinci ka dawo gida masifar da ka suke a ciki ta sa kai baka jin yunwa ai ba mummunan azaba da ta wuce wannan wani mutum da aka ba mu labari matarsa ta je tana fasikanci take ci da gida. sai ta zo tsoron Allah ya gama da ce da Allah kai mana ka yi haƙuri ka yi haƙuri ya ce ya gai tana ce masa ne wajen wani kuɗin wansa na suke zuwa ta samu abu ko aikatau ta ce gaskiya ita ga abin da take ta samu kuɗi zina take ka yafe mu sai ya ce mata ya ce ya yafe mata wanda ta yi da wanda za ta yi nan gaba mutum ba musulmi mai shaida da la ilaha illallah Muhammadu rasulullah duk da bai cike da alwali illa ba amma kajiya ba ta dama ta ce tana neman afuwa ya ce da zinar da ta yi baya wanda bai sani ba da wanda za ta yi nan gaba duk ya yafe mata saboda mai ta riƙe gidan wannan ba su wal azaba wace ba duk kishin mumini da matarsa amma yanzu ya yadda ya yi saranda ta je ta yi fasikanci ta zo ta ci da shi da 'ya'yansa da yake ko masu kuɗin fasikai ne azzalimai ne miyagu ne su suka tattare kuɗin da mai sun halakar da mutum za su bashi to irin wa'annan abubuwan babu bakar azaba da ta wuce irin wannan kuma yanzu ita ce ake fama da ita a Najeriya kuma gaba take ta yi ka gani ko to shi da shi ke cewa amin nan sura al'azab a sayu azaba mummuna wa bil akhirati al akhsarun kuma gobe kiyama sun yi hasara yanzu a matsayin mu na wanda muka yi imani da Allah muka ce mun amsa kiran murshid na wannan zamani ake wahalar da mu muke dandanan bala'i me sunan wannan musibar da muke sha ibada a wajen mu in mun je lahira muna da lada ko ba mu da muna da lada amma wanda fa yana ma kallon cewa muna jawo kanmu bala'i ne sai bala'in ya zai hada hada shi lokaci guda wannan musibar ibada ce a wajensa hasara ce to kuma ga gobe ma in yaje bai da ladanta shine ai babban wahum bil akhiratu humul akhsaru in sun je lahira sune mafiya asara babbar asara yanzu mu kaga tun farkon gubar mai na an fara ta ne da yawan muna da wadata aka kwaci muna da gurin zama aka kwaci muna da sana'a yi ko aikin yi aka kore mu akwai kuɗi a hannunka ko hanyar samu aka daɗe sai ka ce ka haƙura da shi karin kuma da awa zuwa ga dawowa ga tafarkin Allah maɗaukin sarki kun ga mu muna cikin daɗi a kora mu wahala muka daure a wahala wasu kuma yanzu sun ƙi karɓawa an lura sai da suka ji me sai da suka ji wahala wannan matsayin zai zama ɗaya idan wa'ancan yanzu sun amsa kira saboda wahala sun ce sun gode Allah da ya ganar da su da hanyar malam zaki ta hanyar wahala da masifa in za su gode Allah da raka a ɗari kai nawa za ka kama da yi kai da salin alin ga kuɗin gada gada gada gani aka ce ga su ka bar mana zaki ka ce su ɗin banza ka juya musu baya aka kore ka komai ka haƙura da shi na duniya yau ga shi sai ga mun banta sai ga al'ummun. wai wahala ce saboda masara da gero in kai masa magana gero tsada yake masara ta yi wahala saboda haka wallahi ba za mu yadda ba eh wannan ma ya dace ka ku yadda amma dai da ba ta nan aka fara ba ya kamata ne a bibita addinin Allah ko addinin Allah ko mai tsab ai kaga addinin Allah an yi timutumu da shi a ƙasa to shi ya kamata a ce mun fara da shi amma yanzu ba makara kuka yi ba yawwa sai ku taro amma dai fifitin ku ya zama ku bibita addinin ku a gaba ba wannan masara da gero ba domin ku lalle akwai matsala yawwa dole da dai shi ma babban kokari ne mutum iya ba da ransa din wajen kautarwa da masifa wannan ai mutane bayan Allah wannan bala'in ceto ne kai da ranka ka ba da jini kuma wanda wannan dole ne sai an yi layya ne kawai za a yi da rayuka da daman gaske to shine za a samu mafita dole sai wasu sun sadaukar amma in ba haka ba ba zai yiwu ba a gani ko ba zai taɓa yiwuwa ba za a samu canji ba yawwa to shine to sai ke ce mana abin nan kusranan min kulli asin yawwa su suka fi kowane mai sabo yawan abin da ya zabi taɓewa wa innaka ya muhammadin haƙiƙa kai billahin lani hine latulaka billahin lani kana aita ai kudu alquran kana karɓar wannan littafi min ladun hakim amin indillah alhakim alladhi huwa hakim alladhi yadhura shi'a mawadi wanda yake aje komai bigiransa komai bigiransa daidai da daidai bisa hikima da abin da ya shafi masala aliman ai adamin bil ashiya kuma masanin komai shi yake aje komai daidai inda ya dace kuma shine masanin komai din id duk inda kaga id nan akwai wazkur muqaddara abin da ya shafi bayanta a gani ko duk inda kaji id nan to akwai abin da ya shafi ya yake da suna abin nan wazkur muqaddara nan kaga an fara da id kala musa ne ko to bi ma'ana wazkur tuna id zama lokacin da kana Musa li ahli annabi Musa yake cewa iyalansa ai zaujatahu wa huma fi sahara suna cikin sahara a kissa ta batun haduwar annabi Musa da ita budurwar da suka yi aure na san da an daidai gwargwado an ji ta an santa na batun su da yan annabi Shu'aibu inda aka yi ban ruwa ya taimaka musu da ta koma gida ta sanar da mamanta ya aiko ta ta zo a a nastihiya ta gaya masa inna abi ya da uka da ya jije ka ajana masa kaita lana ga hinan da sauransu ne duk an ji wannan tarihi bayan ya aure ta kuma annabi shu'abi ya bashi wani dan zango da yayi na a matsayin ko shine sadaki da sauransu da yayi yana masa kiwo sannan sai ya kama hanya kuma zai koma inda yake to sun zo a dokar daji tsananin duhun dare Allah ya sauka da shi Allah bai barin bawa ba jarabawa daga shi sai ita ga barasa ga sinsa a dokar daji annan Musa da matarsa ba gida gaba ba gida baya to shine sai ya zama tana cewa Allah ta ke mu musadi wannan ana gwada mana tsananin jarabawa da ake sha ta zama da lada mai ma'ana to ga jarabawa mai ma'ana jaraba annabi Musa da ya sha musamman kuma bayan ya angwance dubi halin da ya shiga bayan ya gama aikin da ya faifaye sadakin da aka bashi sannan iya zuwa ya kama hanya zai dawo wajen isar da sakon nan dai ba a canza ba gudu ba jarabaya. an lura to sai ka ce ka tuna wannan shi da matarsa wa kuma fi sahara suna cikin sahara ya ce inni nan suna ya ce ina jin alamun gano wuta ko na hango kyalli ina tsammanin ƙi da wuta ce ra'aitu nan ai na ga wuta min minha bai kabarin zan je in zo muku da babban labari me kabar ya ce ana tsari'i ma'ana suna hanyar da za su tafi daga inda yake ya baro zai taho gida sai aka yi ɓatan gai ba a san ina za a yi ba kuma dokar daji ne gabas za su yi ko yamma ko kudu ko arewa uku to zai gano wannan kyallin wuta sai ce bari ya je daga gani can alamun akwai yan adam a wajen to zai je masa tambaya ga inda suka nufa da Allah ina za su shine sa'atikum bi khabarin aw atikum bi shahabin kuma sannan har wala yau na zo muku da shahab shahab shine in wuta tana ci mutum ya ebo abin nan ka damki akwai wanda ya taba toyi a yawwa da me ake toyi da jiniya za a samu ko to irin jiniya na ga kunna mana da ita yake kira da shahab in ga kunna mata ka dauka ka je ka doda nan a wannan tushe sai ka roka ka doda nan a wancan tushe to shine shahab to shi ma kai ce zai dan zolo musu wuta ya to da ita ka gani ko ya ce abin nan abin nan ana tsariki in zo mana da labarin hanya ka gani ko sa'atikum min ha bi khabarin an tariki cewa a gaya mana hanya inda zami wa qad eh, dallafi domin sun bace a cikin hanya dallahi annab Musa ya bata bai san ina za a tafi ba aw atikum bi shahami ko kuma zo muku da bakin wuta shine ta shi'latun minan nari wani bangare daga cikin shi'ira da shahabu da shi'ila amma shahabu shine kaman wannan damkin da zaka yi wa jiniya ko gamba shi'ila abin da yake tartsatsa daga jikinta daga jikin jini aka in ka yabo ta iya kana tafiya wani yana faduwa in ya yi sa'a ma ya fada daidai inda kake so ya kauce wannan sun samu rabon ko to shine shi'ila tarzatsi minan nan na daga wuta yene yace qabazum ay maqbusatun dam'i to kaga damƙin wannan shine na jiniya aw ma'akuzatun ko kuma abin wannan duk fassara ce yake kare wai dai mutum ya gane la'allakum tasdaluna ay li ajali daf'i dan aji fa ka na bari baridan lokacin nan iska ta zama akwai sanyi sai ce zai je ya samu masu wuta ko a kawo wuta a ji dimi ko mu gano hanya in ba mutane a wajen wutar daji ce to sai in samu mana jin dimi in kuma mun da mutane a wajen to shikenan sai ya zamo abin nan na sa ma tambaya mana hanya kuma mun samu ta jin dimi fanan ma a lokacin da ya je wajen wutar a gani ko annar a nahawun nar ya je wajen wuta nudiya sai aka kira shi aina dahullah sai Allah ya kira shi ya gani ko me an karaka saut Allah ya halicci sauti ce an burika ai barakallahu man fin nari wa huwa Musa Allah ya yi wa na cikin wutan nan albarka da ya ce cike shiga man fin nari cikin wuta ya shiga a'a wanda ya fita cikin sha'anin neman wuta din nan ko Allah ya albarka ga wanda yake kusa da wutan nan an lura fin man fi sha'ani talabin nari awa shi'la aw qabasa duk abin da ka faɗa shine abin da Allah ya amma Allah ya ce man fin nari yanzu Allah nan za a zabi ka'ida ta ta nahawu anan mu sana cikin wuta to da ya je ya gaba kowa a wajen ya ce to shi kenan madan da bai gane hanya ba bari ma ya kone ko <laughs> man fin nari <laughs> to wannan gaga hikimar larabci kenan na san a ɗan satin nan akwai abin gannan waƙa da muka zagi ko akwai wata da muka kira da da suna faman azalam ko shi ne wani har ebo ayoyi ya ce wannan kuskure ne ba haka ya gamata fama na zalam za a ce min man mana akai min man mana min kaman mana al-husain na maana ce yin ya ce min man mana Allah yake cewa an lura ya <laughs> ce ya taɓa duba tafsiri kuma in ya ce fama na azalam um, um, mimman mana a masajin la an yi zakara fi hazmu ko kuma man azlam man kazaba ala la kaza bi zikri idza duk dai fa man mu. eh eh wani qur'ani gaba daya wai a turo mun kuskuren larabci ne wannan in ce amma duk yawan baitin nan wannan ne kai kuskuren a ciki na farko sannan na biyu har wala yau shi ya tsaya ji abin da aka ce in ya fahimci abin da ake to shi ya gyara ma ba ga littafin mawakanan da dama gaske ba za ka ga mutum ya rubuta littafi ya dauka kamar ishiriniya da shehu albaza zai ai baiti biyu irin da imanin shi ibrahim ya ne radiyallahu ta'ala anhu ka gani mai baiti dan gobe biyu ne wani ya dauka ya mai da ya mata takhamisi ya kara dango uku uku akai to ka da masu fasaha suke in ya gama ya sa gyara a waje sai ya gyara shi wanda ya riga to balanda ne zai rike cewa wannan aji a gaya masa ya nemi wani littafi da ake ce masa mugunin labibi ya je ya karatun huruful ma'ani tunda shi dan ɗalibin arabiya ne to ya je ya karanci huruful ma'ani ya gane kamar tun farko nan da aka ce mai tilka ayatul qurashi ma an ce tilka ce mai ma'ana hadi Allura, to to mimman din nan ita ma ai a haka take a jikin qur'ani to amma ina jin kila ko bai taɓa min tafasirai ba ne ko <laughs> ya ce haka to insha Allah na karɓi gyara kuma na gyara me gyarawar <laughs> na gaya mana yadda lamarin yake <laughs> to kuma haka muke so lallai mutane in sun ji abin da ba daidai ba an lura wani kuma ce dalla a wani littafin ya ɗauko ha ba dalla waƙar da zaka ci ni gyara har ka ce a wani littafin na ɗauko waƙar malamai bayan Allah ka ɗauki wannan ƴan tagajen tagajen ɗin shi ne na <laughs> to dai dai ta ina dai mutum ya ɓullo dai dan adam in dan shi zaka yi abu kaga ba zaka burge shi ba ko to kuma mun san dan zuwa muke yi wani lokacin yahuda nan sun fi gane larabci an lura yau isra'ila da america na suna ji to sakon ma ba gaba ne su muke so su gane duk da ba mu iya din ba amma in sun san me muke nufi an lura america da isra'ila duk waƙoƙin da muka yi kuma ai mun yi na wanda za a kira ta da cewa ishkul wataniya kishin ƙasa ko da da muke cewa din nan abin nan nafsi fida ahalul qura wal mudni wan najeriya ko to ita dai yanzu mu ji an turo <laughs> sako a kai ba ko to shi ma yahuda an zika shana a ah, to yan najeriya dama suna da kishin kasa kuma yan mai nan daman a to ya haka wadda kuwa yan dagajin na man faɗa ɗin nan kowa cikin nan fansa ne sa na mutanen ƙauye walmudin da mutanen birane wan najeriya da ahalin najeriya ma all gaba ɗaya mun yarda jinin mu ya zama fansansu amma ƙarƙashin jagorancin sayar ibrahim da zakzaki hafizahullah an lura to kun ga irin wa'annan abubuwan shi larabci karatun arabiya daban kuma ƙur'anin in ya tashi zuwa zagaji to shi ne ce an buri ka manfin nari manfin narin nan idan ta kawo Allah ya wani cikin muda albarka kaga annabi Musa ai ba cikin muda yake ba ko yau wato shi ne an buri ka manfin nari wa huwa Musa mai tafsiri yace shine annabi Musa da shi Allah yake haizu kana musharifan la yawwa ya tinkare ta neman wuta ya tafi ya gani ko wa man haulaha Allah ya yi wa na gefen ta ma albarka su waye iyalansa can da su ma suke karkashin jagorancin annan musa ran sun sa rai ganciya a nan ne za a je a samu mafita mun kuwa sai je ya tadda Allah a wajen wannan yayi kama da subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjid harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina allura to shi ma annabi Musa shi da ya je wajen ya dauka wuta ce zai tarar ya samu sai yake cewa fanuniya an buri kamar bin aka kira shi aka ce ya Musa an buri kamar bin nari Allah ya bana cikin wuta albarka wa man haula da na gefanta ai haulan nari minal mala'ika mai tafsiri ya kace kama daga mala'iku da kuma su iyalin na Musa wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah tanzihan lahu falaysa huwa al makhluqina kal makhluqina Allah ba irin halittu bane wa laysa kalamuhu karijan an fami magana Allah ba daga baki take fitowa ba wani zanen da harshe rabbul alamin ubangijin a talikai kamar wannan magana da zango ko wannan ya koya mana abin da ya shafi tauhidi kar ka ji an ce Allah ya kira annabi Musa ko kuma ya tarda shi ai wuta aka ce ko ya tara to Allah ne wutar to amma da ya zo sai ya zamanta da ya ce gobe ne za mu je ci gaban magana cewa abin nan abin nan falan mara a ja'a to ai shi kenan mun gama din sai aka kira shi aka ce masa ya musa innahu ana allah yawwa wannan haya ce nake so wutan nan da ya je wajen ya gano ya tarar sai ya ce ai ni ne allah innahu ana allah ni ne allah ka gani ko in ji wuta <laughs> ka san ina masu wuta wuta ga ta ya zuma da irin wannan zai iya bakiya ko Ka gani ko ya eh, ce masa innahu anallahu al-azizul hakim ni ne Allah ya Musa ni ne Allah buwaye gagar misali yanzu inda Musa zai ruɗe ce ah ashe ma Allah wuta ne to kenan nan inda aka wuta Allah ce a'a ni ne nake kira yanzu kaga hasken toci da a waje an ma fula ce in ke waje waye ne yake haska mu in ba kwace ne ko ba zan bane ce waka ya damu haske fitila na waka ya doni yawwa wane ne yake hasko ni in ka je wajen fitila kai wajen katin kara da gaje gada da hitse eh, ce aini ne na san hanyar ne eh, ma ya ce eh kaiwa eh ga ma ne kowa yi to Allah ta'ala sai ya amfani da wuta ya kira annabi Musa ya ce ya ce an buri kaman finnari ya ce inni ana Allah a gani ko ga anan gurin wannan wutar hmm kenan za a shiga irfani wata rana <laughs> na aika irfani na an buri ga bin nari Allah ya yi wani cikin mudan nan albarka allura lura sai ya ce innahu anan lahu a bai ce anan nari ba kun lura to kaga wani abu ne wanda Allah ya amfani da shi amma ba Allah bane Allah da alama ne ake gane amma wane ne ya sa wannan alama sai ya ce shi ne na gani ko duk cikin nan duk alamomi ne na Allah maɗaukakin sarki ayoyi ne na Allah shi yasa idan aka shiga karatun irbani aka shafa aka goge aka buga aka zana aka goge aka kaɗe sai ga aiko komai ma shine an lura to kaga wanda kwakwalwarsa ta ɗanyi ɗan kusa kusa ya fito ya rinka jahi ma ya zama Allah an lura a ce wancan wanda za ta akuzo sai na ɗin wani mu ya ce a ce shi nan kai gana bacci to ashe ba kai bane ce eh alamu ne ce eh yawwa da an jima kuma ka je ya buga ban ɗaki da mutum Allah ne kuma da an jima ci eh, aka yi cewa layin wani gidi kuma Allah ne an lura <laughs> to wani abu ne cikin abu saboda haka in ji da bege Allah ta'ala ya kara masa rahama da kusanci da manzan Allah da yake cewa farkon mafaɗi ko karatu ne a cikin mene yawwa to shine wannan karatu ne kawai a cikin ilimi he ku iyale karatu a cikin ilimi yawwa insha Allah to za mu ya da zango a nan mu intikali sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora inda abin da ya shafi muka daya Allah ta'ala ya ƙara mana gane abin da muke ji da kuma imani da gaskatawa da abin da muke ji daga Allah ah, subhanahu wa ta'ala to ma salatu ala muhammadin wa ali muhammad sanni ala muhammad wa ali muhammad wa ajil faraja